Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a BOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna tare da ni Daula Salim. duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda a yau ma ashirin ga watan Nuwamba ta shekara 2018 shirin namu na magana ne akan ilimin yara. Kasancewa kai nan dai ka san muhimmancin ilimi kuma kuna nan kuna ta fafutuka na ganin cewa kun jawo sauran iyaye wanda yake ba su ɗauki ilimi da muhimmanci ba. To haka yake. Amina, kamar yadda aka sani yau ne ranar yara ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin dubi akan ilimi da walwalar yara. Taken bana shine yadda za a tabbatar da kowane yaro a duniya ya kasance yana zuwa makaranta. Don haka ne wakilinmu Abdulwahab Muhammad daga Bauchi ya tattauna mana da wasu don jin wani irin kalubale yara ke fuskanta a harkar karatu da yadda za a shawo kan matsalolin. Yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a mu na abota wato Facebook, inda muka ce, ta yaya gwamnatocin kasashen nahiyar Afrika za su inganta ilimin yara 'yan makaranta ga kuma yadda kuka amsa mana. sai Fatima Musa wada barikin ladi da Fatima Abdulsalam mai walda dambam ga yadda suka amsa mana. inda suka ce assalamu alaikum fili mai farin jini na yau da gobe ikon allah tabbas ko shakka babu ya zama dole a rage masu kudaden makarantu da kuma ƙara wa malamai kayan aiki na zamani mai yawan gaske ta haka ne kawai za a kawo ƙarshen wannan matsalar sai kuma ansar kinunu sani yusufari inda ya ce Salam yau da gobe babbar hanyar da ya kamata shugabannin kasashen Afirka su bi domin inganta ilimin yara a makarantu shine samarwa makarantu ƙwararrun malamai da inganta albashinsu ku tashi lafiya mun gode. Sai Amiru Amarawa Allah sa na faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa yau da gobe ta hanyar tallafawa iyayensu da sana'o'i don yin hakan shine zai kawar da kawunan iyayen daga ɗaurawa yaransu talla. Sai kuma amsar Mansur Baba Wuro na fada. Inda ya ce, Salam yau da gobe, ta hanyar samar da ƙwararrun malamai, samar da azuzuwa da kayan karatu, da kuma samar da wadataccen albashi ga malamai. Ku tashi lafiya masu gabatar da shirin yau da gobe, shirin matasa. To mun gode. sai ashiru usman sabuwar garam inda yake cewa samun ingantattuwar ilimi a afirka ya tallaka ne akan gwamnatocin kasashen don haka idan dai ana so a kawo ƙarshen taɓarɓarewar ilimi dole ne a dinga warewa ilimi kaso mai tsoka a kasafin kuɗin kowace ƙasa sai kuma abdullahi laki funtuwa inda ya ce Matukar gwamnatocin Afirka suna so su dawo da martabar ilimin firamare, to ya zama dole su dawo da yaransu a makarantun gwamnati, ta haka ne kawai za a samu mafita. To sai Aminu Kano mai da garku inda yake cewa Assalamu alaikum yau da gobe. Hanyar ita ce samar wa yara da ababen more rayuwa da kuma kayayyakin wasa waɗanda za su janyo hankulan yara zuwa makaranta. Sai kuma amsan inuwa Abdulmalik Unguru. ya ce hakika babbar hanyar da shugabannin afirka za su bi domin inganta ilimin yara 'yan makaranta ita ce na farko ya zama wajibi a samo ƙwararrun malamai masu koyarwa kuma ya kamata gwamnatocinmu su kula wurin biyan haƙoƙin malaman makarantun yara to sai saƙonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga arabiyu muhammad gidan madi daga jihar sokoto a najeriya inda yake cewa Salam yau da gobe fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Hakika hanyar da za a bi domin inganta ilimin yara na farko dai ba su ƙwarin gwiwa na bi neman masu ƙwararrun malamai. Na uku ba su ilimi kyauta daga ƙarshe nake taya yara murnan wannan ranar tasu. Mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To Madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Abdulwahab Muhammad a zauren muhawarar yau da gobe. Sauraro barkanmu da saduwa a wannan lokaci da kuma wannan rana. Rana da yake ita ce ranar da a duniya baki daya ake bikin ranar yara na duniya. da wannan rana ya faro ne tun daga shekarar 1954. wanda yake ita majalisar ɗinkin duniya ta amince da shi to tun daga wannan lokaci ya zanto duk kowace ranar 20 ga watan nuwamba na kowace shekara ake gudanar da wannan biki domin a duba irin abubuwan da yake shafi yara da kuma walwalansu da 'yancinsu da dai dama da suke da su a duniya domin saboda a inganta rayuwarsu to uh, domin tattauna wannan batu akwai wanda na gayyato su masana a wannan fanni uh, wanda yake za mu yi batu a kai don saboda abin yana da yawa to amma mu za mu yi batu ne a kan abin da ya shafi ilimi muhimmancinsa abin da ya sa wasu ba sa kai yaransu makaranta da kuma abin da yake sa wasu su kai yaransu makaranta da kuma wanda yake shi mai tsokaci ne ko kuma mai gudanar da wasu bincike a kan fannin ilimi don saboda kowanne mu je ta bakinsa to idan zan fara da kai ko za ka gabatar da kanka To a Assalamu alaikum suna na Haruna Muhammad Salisu amma an fi kirana da Haruna Babale. sai wannan malami sunana ambassador alhaji aminu garba sidi sai a mu da warhaka sunana mr paul daniel ni ma peace ambassador ne kuma tsohon malamin makaranta ne kuma tsohon mai bincike ne ta fannin ilimi to idan zan fara da kai a ambassador paul mm. ilimi abu ne wanda yake aka tabbatar aka kuma amince duniya ga baki daya a samar da shi abin ya yi kyau da yake kai ka nazarci a wasu abubuwa da ke hana wasu iyaye kai 'ya'yansu makaranta to ganin dai cewar kuma ita asusun kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta jajirce akan lallai sai yara su samu daman yin karatu amma kuma gashi muna fama da wanda yake ba sa yin karatu to a irin ka menene ke hana iyaye kai 'ya'yansu makaranta to jama'a barkanmu dai da walhaka a kamar yadda na faɗa muku ni tsohon malamin makaranta ne kuma na yi karatu ta bsc education business eh, education a jami'ar abubakar tawa balewa daga nan na shiga sashen koyarwa kuma daga nan na duba dai lalle lalle bukatun da muke da shi na arewa na tabbatar da mun inganta ilimi a arewa na koma na yi bincike kuma ina ronin ngo wato kenan on research na ta fannin ilimi a takaice dai a cikin binciken da muka yi mun samu akwai matsaloli da yawa amma babban matsalan da ya shafe wannan fanni ta ilimi sosai shine ishu na poverty wato talauci a gaskiya mun samu cewa ko da a cikin binciken namu da muka yi akwai wuraren da muka je muka samu yara ko kuma iyaye suna da niyyar su tura yaran su makaranta amma ishu na sponsorship ko kuma zan ce ishu na kuɗi sai zama babban matsala sannan na biyu kuma a bayan wannan fanni na talauci akwai abubuwan da muka sake yin bincike muka samu yanayinmu na al'adunmu wanda za ka samu a cikin al'adunmu wata al'adar da muka yi bincike ba amince ma ya ta mace ta yi karatu an fi so da namiji ya yi karatu to a wannan gaskiya ya shafi fannin ilimi a kasanmu na najeriya musamman mutanen arewa sannan kuma na biyu kuma a cikin na uku a cikin binciken da muka sake yi shine idan ka lura kullum gwamnati a arewa tana kashe kuɗi wa makarantu amma har wa yau za ka samu yaro zai yi tafiya zai yi tafiyan kilomita uku ko zuwa hudu ko zuwa biyar to accessibility na wannan makarantar babu so wannan yana cikin damuwoyin da suka zama lalle-lalle muhimmin damuwa wanda suka shafi fannin ilimi a najeriya da kuma mu na arewa sannan kuma mun sake samu cewa akwai level na illiteracy wato karatu na iyaye wanda su iyayen gabaki daya ma ba su ma san meye mahimmancin karatun ba to mutumin da bai san mahimmancin karatu ba ai ba zai zama dole ne ya sa yaron sa ya yi karatu ba to a gaskiya wannan mun samu wannan matsalolin suna da dama amma wannan takaicecciya ne daga cikin damuwoyin da muka samu idan na ce zan lissafa maka su na ganin malam zan ɗauki duka ranar muna na kawo maka wannan abubuwa kan matsalolin da muka samu so a takaice abin da nake mu faɗa idan gaskiya gwamnati ita ya kamata ta sa hannu sosai ta tabbata ta tabbata kamar yanzu yadda wannan gwamnatin ta eh, kafin mu zo ga wannan ba da shawarai akan matakan da gwamnati za su dauka barin ji ta bakin shi ambasada cd a dangane da abin da yake gani ko lura sa wasu iyayen suke son kai 'ya'yansu makaranta ah, alaikum a gaskiya shi ilimi yana da mahimmanci shi ainihin gishirin rayuwa ne domin in an ce duk abin da za ka yi za ka ba da jari da komai ma yaro zai iya karewa amma ilimi shi zai fi inganci jari ne na rayuwarsa na kuma ci gabansa da al'umma domin ko baka da komai dole mu kukuta mu ga mun ba ma yaro kudin makaranta da mun ga yadda da yawa iyayenmu suka zama baya da waɗanda aka tilasta su suka yi makaranta lokacin tafaɓalewa su suka zama wanda aka mai da su su ba kowa ba ne 'ya'yan bayi talakawa su aka tilasta su suka yi karatu yanzu su suke malkanmu da jikokinsu ba gani a wannan lokaci akwai yanayi ne wanda yake ba kamar yanzu ba wanda yake abin ya zamanto sai shafafu da mai nema ilimin ake ba su daman yi a yi talaka abin da zai iya fitar da shi daga kangin bauta kangin wahala shine ilimi domin shine gishirin rayuwa shine jari ga rayuwarsu shine zai taimaka ma al'umma shine zai wayar da kai da kuma inganta lafiyansu to idan na dawo gare ka malam haruna to kaje ji irin abubuwan da wayannan malamai kowanne ya faɗa da wanda yake bayyana dalilan abin da ya sa ba a samun karfin gwiwa wajen kai yara makaranta da kuma wannan wanda ya gwada cewar gafa muhimmancin da ke tattare da ilimi to me kai za ka ce a kai <clears throat> to alhamdulillah a gurguje alhaji abdulwahab ina son mu dan dubi alkaluma misali a jihar bauchi kididdiga da gwamnati ta amince da shi wanda national bureau of statistics ta yi kwanan nan mm yana nuna cewa akwai yara miliyon ɗaya da dubu ɗari biyu a jihar Bauchi waɗanda ba su zuwa makaranta. To tambayan ita ce me yasa akwai dalilai da yawa. Na farko in ka duba adadin mutane kullum karuwa yake yi a ɓangare ɗaya. A ɓangare na biyu kuma babu abin da ake kira commensurate infrastructure wato abin da zai daidai da wannan zai daidai da yanayin yadda mutane suke girma misali karuwan mutanen nan ba a samun karuwan makarantu abinda ambassador paul ke kira access dazu access ɗin za ka je anguwanninmu da dama a cikin jihar bauchi in fact har ma a karamar hukumar bauchi inda fadar gwamnatin jiha take za ka je anguwanninmu da dama ka ga akwai mutane akalla dubu biyu ko dubu ɗaya da ɗari biyar a wannan waje ta yadda ya kamata da a ce akwai makaranta amma babu makaranta yara za su tafi kilomita hudu biyar shida kafin su samu inda za su tafi makaranta sannan in ma sun samu makarantan ka je ka duba population na yaran ma'ana yawan yara da suke ake cunkusa su a aji ɗaya za a ga aji ɗaya yana ɗaukan yara ɗari uku, ɗari hudu, wanda bai kamata masu wuce hamsin ba a ƙa'ida. ta ilimi to aji mu za ka je ga yara 300-400 eh, a aji ɗaya sannan ka zo ka duba teacher distribution tsakanin yadda ake raba malamai misali makaranta da take cikin ƙwariyar jihar bauchi za ka je ka samu malamai 150 suna karantarwa a makaranta kwaya ɗaya ka je ƙauye ka ga malami ɗaya ne yake karantar da yara daga aji ɗaya zuwa aji shida so kaga akwai on equal distribution kenan na malami. babu daidaito babu daidaito wajen raba malamin wato in ka duba matsalolin suna da yawa kwarai da gaske a najeriya nan gaba ɗaya fa ina tabbatar maka jihar bauchi yanzu ita take da highest number of out of school children ma'ana yara da ba su zuwa makaranta in fact in ka tattara yaran da ba su zuwa makaranta a najeriya gaba ɗaya cikin goma yara uku 'yan jihar bauchi ne to bari in sake koma wajen shi ambassador paul gande cewar ka gwada mana cewa akwai talauci da yake hana iyaye to wannan talaucin shine yake sa eh, iyayen nan su dinga ɗora talle ma 'ya'yayensu a maimakon su tura su makaranta kwarai da gaske a cikin wannan namu binciken da muka yi wanda ni na jagoranci wannan binciken akwai wanda su ƙauyuka ko kuma garuruwan da muka je a bauchi wanda iyayen suka nuna mana cewa lalle yaran nan fitan tallan da suke je su yi shi suke kawo suke samu wani abin da ake iya samu a ce a gida kai ba ma tallan kadai ba ma za ka samu lokacin damina lokacin damuna iyaye za su ce yara su tafi gona saboda talauci cewa noman ne idan aka yi za a dawo da ita gida a samu abin da za a ci na shiga wata ƙauye har na samu abin ban dariya yaron yana yana aji uku babansa ya kawo kaninsa wanda shekarunsa ma bai ma kai shiga yaji ɗaya ba ya ce to malam yau zan tafi gona da babban shi kanin ya soya masa eh, eh, eh, ya canje shi ya madalla to amina kin ji wannan bayanin nasu da ni kaina abin ya bani mamaki wata bauchi na ɗaya daga cikin jiha da ah, ta shi ne ma jihar wanda to haka dai suka ce ya kamata wannan ai mu ci gaba da wannan maudu'in don mu ji sauran jihohin su ma wani irin kalubale suke fuskanta kuma sannan mu ji yawan yaran da suke kan titi ba sa makaranta sosai To Madalla yanzu kai tsaye muna tare da Dr. Nasiru Danmuwa daga nan jami'ar Florida ta Amurka. To, salamu alaikum Dokta. Wa alaikum salam Barka da shigowa wannan filin namu na shirin yau da gobe shirin matasa. Dr. yau muna magana ne akan ilimi. Yau wato kamar yadda ka sani yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar yara ta duniya. Kuma taken bana ta ya za a tabbatar da kowane yaro a duniya yana makaranta tare da samar masu da yanayi mai kyau. To shi ne muke so mu tattauna a kan makarantunmu da ilimin yara a ƙasashen nahiyar Afirka. musamman ma a ƙasarmu mu Najeriya ka san ko da yaushe kowace gwamnati idan ta zo ana maganan cewa an samar ma yara da ilimi da waye amma kuma har yanzu dai ba a samu an samu nasara ba sai ka ga har yanzu akwai yara da suke yawo kan titi suna talla ba sa zuwa makaranta to me kake gani yake kawo irin wannan matsala daga wajen gwamnati ne ko daga wajen jama'a ne ko su iyayen yaran ne ba su ba da goyon bayan ta ina kake ganin matsalar ke bullowa Eh, to uh, assalamu alaikum jama'a um, wannan matsalar kowa na da laifi na ce kowa um, mu iyaye da kuma malamai na makarantu ne da kuma gwamnati kowa yana da nashi laifi mm. zan faɗa amma daga gwamnati mm. domin gwamnati ita ce ya kamata nauyin uh, gudanar da ilimi ga jama'a da kuma musamman yara uh, nauyin ya haukanta sosai mm. Ah, kowace shekara ana cewa za a ware kuɗaɗe domin ah, ci gaba da ilimi a musamman misali mu ta najeriya mm-hmm. amma za ki ga cewa a ƙarshe kuɗin ko an fitar da su ko dai a wawure su ko kuma ya kasance ba a yi ba a bi da tsarin da aka yi ba mm. sannan kuma ko wurin tsarin ma ba a ginshin da kamata misali zan baki yanzu a nan kasar mm. ta amurka duk wanda ya zauna nan zai ga an san da cewa ilimi daga primary school har zuwa kare secondary school gwamnati ne ke daukan nauyin shi sannan kuma an ce free ne kamar eh, kyauta yake mm. to amma kuma wurin gudanar da haka ne sai eh, suka yi shirin cewa kowane ɗalibi za a kashe mishi kuɗi kaza a shekara misali ina ganin nan tamu um, kaman countin da muke nan alaciwa mm. nan florida mm. za ki ga kowace shekara an ce za a kashe kowane yaro dala dubu goma sha shida mm. a ne ilimi a kan ilimi a kowace shekara to duk tsarin da za a yi sai a yi shi kan wannan dala dubu goma sha shida ɗin to kuma ya kunshi har uh, wurin da suke karatu da kuma wurin da suke wato azuzuwan karatu kenan da kayan aiki kamar irin su kwamfuta da sauransu da mm. littattafai da kuma um, kai yara makaranta da ɗauko su ya kasance wato shi uh, mahaifi ko mahaifiya ta yaro abinda kawai za su shine su kawo yaro a bus stop lokacin zuwa makaranta da kuma su lokacin dawa ya yi zo nan bakin bus stop su ɗauke shi mm. to ke ga wanga tsarin ya hana baka da ikon da zaka ce wai baka da dama kai yaro makaranta domin komai gwamnati ta dauke nauyi haka to amma mu can wurin mu ba haka bane zaki ga cewa yanzu ah, ban cewa na baro Najeriya ah, shekara 2011 mm. amma ko a wannan lokaci a cikin garin Sokoto a azuzuwan da ake yare ke zama zaka ga mahiyawancin yara ƙasa suke zama mm. kuma zaki ga yaro akwai ya ɗari cikin aji ɗaya wani lokaci ma malami sai ya tsallake yaro zai je in zai je gaban allo ya rubutu wani abu to ke ga ba a bi tsarin da ya kamata ba mm. babu wani eh, kasafi ko kuma tsari da aka yi wanda za a ce to uh, wannan shekarar za a kashe ma yaro kaza to kuma a bi wannan daki-daki wajen gudanar da wannan uh, shirin ya kasance mm. ya tafi dai to in na ce kuma um, iyaye suna mm. da laifi to laifin iyaye ya yara ta ne ba wai iyayen da suke da 'ya'ya ba kawai har wanda ba su da ƴaƴa saboda yanzu ke ga muna cikin ah, lokacin demokaradiyya mm. a Najeriya to in kana cikin lokacin demokaradiyya ya kamata a ce idan ah, an ce demokaradiyya ita ce gwamnatin da mutane suka zaɓa don ta musu aiki ko mm. to mu muka zaɓi 'yan ah, masu gudanar gwamnatin kamar su gwamnoni da sauran 'yan majalisa da sauransu to mm. ya kamata mu rike musu wuta cewa dole sai sun yi mana tsari wanda muka zaɓe su a kai ne in ba haka nan ba ai akwai tanadi da yawa waɗanda ya kamata ana iya calling back ko gwamna ko wani idan bai muku aikin da kuke so kowa na akwai tanadin da ake bi to ke ga kowa baya bin wannan sai aga cewa kamar idan ka zaɓi gwamna ko ka zaɓi dan mm. majalisa ko wani abu shi kaɗai ke da wuƙa ke da nama idan misali mutum uh, ya ce ga abin da zai muku ga ilimi misali ko kuma ya kasance a kafafen watsa labarai ana maganganu akan abubuwan da uh, ita wannan gwamnatin ke yi wanda bai dace ba wanda ke ga shi ma wannan zai jawo hankalin mutane don su gano cewa abin da shi wannan alkawalin zai bai ba kamar malamai mm. uh, wani wuri musamman a ce malaman mu na primary za ga cewa yanzu saboda yadda aka mayar da karantar ilimin Eh, aikin karantarwa ya kasance mm. cewa aiki ne wanda ya fi kowane na ƙasa ga al'umma wanda can inda aka fito ba haka ba ne sai wanda yake da karatu na kwarai shi ake yawa aikin karantarwa mm. to amma yanzu saboda an mayar da abin ba bai taka kara ya karya ba za ki ga cewa sai wanda ya sa mm. aiki yake ɗauka aikin karantarwa a najeriya dai to ke ga tun da wannan ne za ki ga cewa su eh, malaman da ke karantarwa ba su shirya ma wannan aikin karantarwa din ba tun da sun yi suna aiki ne saboda kawai don sun rasa aikin da za su sai wannan kawai to eh, ya kamata a ce eh, ita gwamnati da kuma su al'umma da kuma malamai su gano cewa aikin karantarwa babban aiki ba karami ba saboda kuna korar da waɗanda za su zama likitoci ko injiniyoyi ko wani abu nan gaba to idan mutum ya san da cewa ba zai wannan eh, bai kware kan wannan abin gan da yake yi ba bai kamata shi ɗauki aikin ba kawai don ya samu abin da zai ci ko shi ke ne sai aji ba abin kunya ba ne mm. sannan ita ma gwamnati ya kamata ta mai da hankali sosai akan kyautata ma malamai yanayin aikin su da albashi da komai ya kasance an sake mai da martaban nan da muka sani can da mm. wanda yake malami kai da kanka aka ce ma wannan malami ne to za ka ga cewa a gari ma gaba ɗaya ana girmama wannan mutum saboda an san babban mutum ne To, dakta mun gode kwarai daga ƙarshe yanzu to wani kira za ka ma gwamnati akan yadda za su inganta harkar ilimi? To, um, eh, akwai hanyoyi daban-daban da za a abin nan da za a kyautata ilimin Najeriya. Mm. Yanzu misali ah, in mutum yana an ce um, hannu ɗaya baya ɗaukan ɗaki mm. sai an kama to misali gwamna ko shugaban ƙasa in yana son ya gyara ni a mm. ganina akwai hanyoyi da yawa da zai yanzu misali in mutum yana gwamna in yana son ya gyara ilimi a jiharsa yana iya ci daga abin eh, wani mai mukamin assistant director na kowace ma'aikata da take a wannan jihar har abin da ya sama to dole ne su kai 'ya'yansu makaranta ta gwamnati ba ta makarantar kuɗi ba mm. to wannan yana iya sa dole duk kasafin da aka yi ko shiri da aka yi na kyautata ilimi ke ga cewa kowa ya zaga damtsi saboda ya ga cewa dan shi ya ya samu ilimin eh, don an taɓa yin haka nake gani a lokacin eh, da wannan gwamnan katsina mm. marigayi eh, yar aduwa sadda mm. yana gwamna ai ya taɓa yin haka irin wannan shirin kuma ban mantawa ina ganin shekara ko dai 1999 zuwa 2000 eh, mm. ya kasance cikin wannan lokaci makarantun nan katsina sun inganta sosai har mutane na san daga su kutu akwai da ke kai yaran su katsina su karatu mm-hmm. saboda ya kasance duk waɗanda suke wannan aiki eh, kuɗin da aka fitar wajen kasafin ilimi sun ga cewa lalle an bi shi an yi amfani da shi don wannan saboda in ba haka ba dole eh, ɗanka zai je makarantar da ba ta kware ba kenan haka sannan kuma ke ga bai dace ba a ce yanzu mm. mutum yana aiki ma'aikatar ilimi amma ɗan shi bai zuwa makarantar gwamnati gaskiya <laughs> ka nuna cewa akwai tangarɗa kenan baka yadda da tsarin ilimin ba shi yasa baka amince da shi ba mm. to lalle shi shi babban matakin da nake ganin gwamnati ya kamata ta dauka sannan kuma a duki abin da daraja saboda idan aka tunanin waɗannan su ne za su ɗauki al'umma nan gaba mm. ana magana likitocin da za su zaka je in baka da lafiya asibiti ka kwanta likita ya diba ka mm. injiniyan da zai yi hanyar da zaka hau ko kuma gada wadda zaka hau baka son a yi injiniya ya gada wadda in ka bi rusga ku faɗa kai ga abu bai yi kyau ba Eh, to duk irin waɗannan ya kamata duk wanda yake Allah ya ba wannan ah, mukami ne ya zama ko eh, mai gabatar da ilimi ko gwamna ko wani abu ya sa wani abu ga rayuwar shi cewa abu ne zai yi ma al'umma kuma wanda har shekara da shekaru shine ake jira aiki ake da shi mm. to dakta mun gode kwarai Allah ya saka da alheri a huta lafiya amin amin na gode to sai an jima sai an jima eh haka ne daula maganan mm. da suka yi da yayi akwai gaskiya a cikin shi mm. kuma ni a gani na an yi a da saboda babana makarantar kyauta ya je kuma mm. makaranta mai kyau kuma za a iya yi a yanzu saboda shekaru ba da nisa ba Gwamnan mm. amadu mu'azu ya yi a bauchi da har ya sa yaran shi a makarantar firamare. Mm. to kina ganin cewa in dai har su 'yan siyasan gwamnatocin su gwamnoni da suwa suka gyara makarantu suka kuma sa yaran su ciki kina ganin cewa zai zai sa yara su tafi makaranta kwarai da gaske saboda a lokacin abin ai ya shafe su mm. haka ne kam nima kam ta fuskantar a kara masu ma'aikata albashi sannan kuma a dinga biyan su akai-akai maganan yajin aiki a ba su kayan aiki sosai su kuma yaran su ma suna bukatan kayan more rayuwa a makaranta kamar yanzu zaki ga makarantun nan amurka zaki ga akwai su slide akwai abubuwan wasa to wannan ma kaɗai zai sa yaro ya tafi makaranta sosai. to lokaci ya yi halin shi <laughs> jama'a duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta taimaka mana ta bada umarni wajen hada wannan shirin sa'ida hamdun da injiniyan mu na yau da abokiyar aiki na amina buhari auna ni daula salim daga nan nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan allah ya sake dawo da mu cikin shirin yau da gobe. Amurka yau ta gaban su kwarai ba za su